بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta litinin yau dai shi daga watan bakwai hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da biyar ga watan biyar miladiya 2014 wanda wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka biyu rahama sallallahu ta'ala alaihi wasallam siratun wadurusun wa'iba darasin da ya gabata mun tsaya shafi na goma sha shida wanda tambayoyi sun gabata za mu tashi rada'uhu fi bani sa'ad ma'ana shayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka yi a cikin kabilan banu sa'ad malin yace kanat min adatil arab ya kasance yana daga cikin al'adun larabawa fil hawadir a cikin birane an yatalammasu li auladihim al maradi su nema wa 'ya'yayansu masu shayarwa fil bawadi a cikin ƙauyuka adam bihim domin nesanta su an amradin hadira daga cututtuka irin na maraya maraya za ka samu musamman a irin wancan lokaci da aka fi shan iska ta ƙauye ko a yanzu idan ka fita ƙauye musamman ƙauyen ƙayau to za ka ga cewa iska mai daɗi mai kaɗawa ko'ina to an fi samun ta iska fresh sama da idan kana cikin birane inda gine-gine duk sun yi kaka gida to su can za ka ji cewa wuri ga shi silent ga iska mai daɗi to su mutanen birni suna ji ma 'ya'yansu tsoron cututtuka da sukan faru a irin wannan lokaci shi sa suke neman masu shayarwa a ƙauye kun sani ƙauye ya fi birni sauƙin ƙazanta saboda su ƙauye suna da yalwan wurare ba za ka dinga ganin kwatoci da ainihin tsammokara da bololi a ƙauye kamar da kake gani a birni ba to shi ya sanya suke nema ma 'ya'yansu masu shayarwa a ƙauye domin nesanta su daga cututtuka na maraya Wani wali aji ajsamuhum kuma domin jikunkunansu su yi ƙarfi duk lokacin da ɗan adam yake kaiwa da kawowa yake ayyuka na motsa jiki za ka samu ya fi ƙarfin jiki mudin na shaida ne idan ka zo ka sami dattijo na ƙauye ƙila ɗan shekara saba'in to aikin da zai yi wal'ala dan hamsin da biyar a nan ko dan sittin ba zai iya ba domin nan sai kaga mutum ya zama dan lokaci da ya sai ya sha kawai sai ne muri sai bingire ba abin da zai yi to amma su can mutumin ƙauye sai kaga baya so ya zauna haka kawai akwai iyayenmu wallahi idan sun kawo mana ziyara kwana ɗaya biyu da sun ci abinci su fita kuma wasu sun kai shekara tabanin sai su ce in mutum ya zauna jikin sa lalacewa yake to wannan kaiwa da kawowar yana taimakawa cikin dan adam shi sa kake ganin in baka zama mutumin kauye da za ka yi noma kai yi faskare ka sassabe ba to idan kana so ka zauna lafiya sai kana yan guje-guje da tsalle-tsalle a birni inda kana so ka zauna lafiya domin ka tsinka jini sugan jikinka ya zamo ya kone amma kullum idan ya zama da kati kasha sai ka nemi shimfiɗa to cututtuka ba za su ƙare a jikinka ba to saboda haka kuna sun fi yin ƙarfi idan aka zauna ƙauye wa yutqinu lisan al-arabi kuma su inganta harshen larabci Al-Fasih wanda yake mai fasaha fi tufulatihim a cikin halin yarintarsu ko yanzu za ka ga cewa dan binni dan gari wallahi bai iya Hausa ba shanaye akuyoyi haka za ka ji ba mutum ɗan shekara arba'in suka karanta maka wai shanaye wai dan ne na shanu saboda falar jami'a aka yi feshi, brigade gama ba abin da zai sani wallahi abubuwa na kusa-kusa yan kaje za ka ambata masa yan tsuntsaye na bezi ko yan bishiyoyi wallahi bai sani ba akwai wanda muka da shi tufaniya sai ce wai tumfafiya tufaniya shi ne tumfafiya ya san tufaniya ba in zaku a cikin masallacin nan kace kana sa fara ma tufaniya to fa sai ka kai ruwa rana to harshe baya samuwa wanda yake na sosai sai ka fita wajen gari kauye a cikin binni duk kwashe kwashe ne hade hade ne Kamo sai ka ji ko a lokacin wai kwabbai sai ka wani ya ma kwaba kwabai wai dami ne na kwabbai to haka dai to shi ya sanya tun a wancan lokacin idan ana son mutum ya zama ya iya kyakkyawan larabci to sai a tura shi ƙauye domin a can tsohon larabci yake yana tuna akwai marwan ibn al-hakam ko kuma malik ibn marwan ma'ana zikan hakam din to akwai 'ya'yansa guda biyu da suleiman da waye ɗayan to shi Sulaiman sai aka tafi aka rene shi a can wajen gari kauye ya girma shi kuma ɗayan ba zai iya suna sunansa ba shi kuma sai ya rayu a birni saboda ka sai zama ba shi da fasaha larabcin bai iya sosai ba shi kuma suleiman ya zama mutum ƙwararre sai taimu muka kashe ɗanmu da kanmu don mun bar shi ya rayu a birni to ƙalubalen kuma ta san birni abin yace fastarda lahu jadduhu abdul muttalib sai kakansa abdul muttalib ya neman masa mai shayarwa imra'atan wata mata min bani sa'ad daga cikin kabilan banu sa'ad ibn bakar wato sa'ad dan bakar tud'a ana kiranta halima binta abi dhaib as-sa'diyah sunanta halima yar abu za'ib ana jirta a sa'adiyya domin nisba ce ta banu sa'ad za ka ji an ce al'ashari al Alharbi, al-harbi duk nisba ce zuwa ga ainihin kabilolinsu kun san lokacin da ta zo kamar yadda kullum muke faɗa bakunan musu saba da fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi lokacin da ta zo tana neman reno abdulmutsalib ya tambaye ta sunanta ta ta ce ismi halima ya ce wa min ayi ƙabilatin anti ta ce min bani sa'ad sai ce hilmun wa sa'ada haƙuri da cin nasara ma'ana sai fata na gari sunan nata da sunan kabila ta duk sunaye ne masu daɗi to suna na gari ko in ce fata ta gari halar ne a musulunci shi ne baya halatta amma ya halatta a yi fata ta gari da sunan wani mutum zai misali a ce ana zaune abuwa sun ci kurkuɗe ana da shawarwari ina mafita ina mafita sai Allah ya kawo wani sunansa Nasir sai shi wata alhamdulillah Allah ya kawo Nasir muna sare Allah ne kawo taimakon Allah wannan fata ce ta gari ko kuma wani sai shigo sunansa Jamil sai kai alhamdulillah Jamil ya shigo abuwa za su yi kyau ma'ana fata ta gari to ana san wannan tarbi shi ne abinda bai halatta ba sai ta wa zawjuha mijinta al-Harith sunansa Haris, ibn Abdul Uzza dan abdul uzza wa yukuna bi abi kabsha ana masa alkunya da suna abu kabsha idan ba ku manta ba a cikin kitabul wahyi ko na kitabul badil wahyi lokacin da hirakal yake tambayan abu sufyan dangane da wannan mutum da ya bayyana yana da awar annabta kun ga ya masa tambayoyi wajen goma sha ɗaya to ƙarshe da aka gama tambayoyin hirakale ya bayani sai ce wallahi in dai abin da ka faɗa gaskiya ne ya ce to wannan mutumin mulkinsa sai ya zo nan inda kafata take ya ce kuma da zan samu dama da na je na dinga ɗaukar masa sa duk inda zai je sarkin arnan wancan lokaci ke fada kisra sarkin kasar italiya a halin yanzu to sai abu su da ke cewa amira amuru bin abi kamsha lalle dan abu kamsha lamarinsa ya burin kasa har malikul Asfari ke jin tsoronsa ma'ana sarkin arnan duniya gaba daya yanzu kaman a ce shugaban Amerika sai na jin tsoron mutum ko shugaban rasha ko da yake Amerika ta karbe gamar yanzu to kaga wannan ba karamin al'amari bane to anan shi Abu Sufyan wulakanci ne ya san waye manzon sallam ya san babansa da kakansa maimakon ya ambaci babansa ko abdullahi ko abdul mutalib sai ya dingina shi zuwa ga mijin mai shayar da shi Ibn abi kamsha tamma alhamdulillah Allah ya kawo shi ma cikin addinin musulunci ya mutu yana sahabi mai daraja ra'at halimatu sa'diyya halimatu sa'adiyya ta gani wa qaumuha da mutananta sun ga amran aziman al'amari mai girma min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga albarkan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wannan kun jin hadisi wanda ya inganta mustafiz ibn ishaq sahibul magazi ya fitar da shi wanda imam muslim ya fitar da wani juz'i na wannan kissa halimatu sa'adiyya da kanta take fada take cewa mun tashi ni da mata yan uwana yanda ka san a wancan a wannan lokacin ana fita neman aikatau a gidaje to haka aka ake fitowa daga kauye a zo binni neman shayarwa amma kuma akan so a samu shayarwa daga gidan masu hannu da shuni tace to ni da mata yan uwana mun fito zuwa birnin maka domin mu nemi shayarwa take cewa akwai yaro da nake goye da shi ina da wata jaka wata take miya da ƙarma take tafiya muna da raƙuma idan an tatsa ta babu nono ta ce to shikenan da muka shigo makka sai ba wanda a cikin ba a yi masa tayin ya karbi mazan sallan ba to amma kashi su a wajensa tun da maraya ne mai kaka zai yi ballanta na uwa shi ma kaka yana wato tunanin nasa 'ya'yan ta ce ba wanda ba a yi masa tayin muhammadu ba amma bai karba ba saboda maraya aka kai aka kawo ta ce duk kawaye na kowace ta samu wanda za ta ɗauka renoli kuma kun samu ba sai na ce wa mijina kai gaskiya bai kamata a ce in koma hannu biyu duk kawai na kowace ta samu wanda za ta rena ba saboda haka ina baka shawara me kake gani in zai dauki dan marayan nan ce ba komai yadda kika gani in Allah ya so sai sa albarka a cikin sha'anin mu take ta wallahi ban karbe shi dan ina so in karbe shi ba sai dan ba na so in koma hannu biyu kowa ya samu wanda zai rena amma ni in koma hannu biyu tace sai na je na karbe shi muka koma masauki tunda akwai tazara tsakanin garinta da maka ba za su iya komawa a wannan rana bai mace yayi ta ce dan da nake goyo saboda tsananin yunwa haka muke kwana ya ta kuka ba abinci nono na idan an matsa ba ruwa raƙumin mu babu ruwa babu nono a tattare da ita take cewa ina tsora shi akan cinyoyi na yana kama mamana sai ta zuƙan nono ya sha nono ya ƙoshi shi ma ɗan da nake shayarwa ya kama ya sha ya ƙoshi mijina ya tashi ya tafi waccan ƙandamammiyar rakuba ta mu ya kama yana tatsa sai ga nono ya suka ƙwariya ya sha ya ƙoshi ni ma ya kawo na sha na ƙoshi gari yawa ya ce ke kin ga ɗan nan mun ɗauko ɗa mai albarka fa mun ɗauko ɗa mai albarka ta ce irin ƙanjaman mai yadda kan nan lokacin da muka taho kowa sai ya jira idan aka yi tafiya aka tafiya sai an jira mu saboda ba ta iya tafiya da ƙin take tafiya ta ce wallahi ina ɗora shi ne da shi akai muna tafiya sai da teba kowa dukkan har suke cewa wai halima ba yadda kan nan ce take ba da muke tsaye mana jira ta ce wallahi ita ce suka ce to duk yadda aka akwai magana akwai magana ta ce muka isa ƙauye Allah ya sani ba yanki mai tsananin fari kamar yankinmu awakai haka suke zuwa kiwo da dukkan dabbobi su dawo idan an matsa mamansu ba nono ko digo ta ce amma wallahi awakai na idan suka dawo sai ka gansu bulbul a dinga tatsan nono a cika wurare sauran mutane suna ta kai ku dinga zuwa ku kai dabbobin ku inda ake kai na halima a kan akwai yaya a ranka ya a tafi tare na ta su dawo bulbul ga nono su kuma saura kowanne ya kanjabe ta ce wallahi haka muka dinga rayuwa a cikin albarka har tsawon shekara biyu to tun da dama jinga ce ta shekara biyu ba yadda na iya ta ce dole in tafi in mai da shi wajen babarsa ta ce da na je gun babarsa na ce to da Allah kin ga yaron nan dai alhamdulillah na yaye shi amma ina ji masa tsoron cututtukan binne ki bari mu dan koma da shi a samu tsawon lokaci <laughs> Allahu akbar to saboda haka tace to shikenan ki koma da shi to shine malam adan yake cewa wa hasalat lahu hadisatu shakki sadr to sai hadisa ta tsaga kirji ta faru ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa indaha alhali yana a wajen na halima a sadiya malaiti as'ilatun lil muraja'a to ga wasu 'yan tambayoyi nan domin a yi muraja'an darasin da ya gabata yace ce uzkur ma ta'rifuhu ka ambata abinda ka san shi min sababi hadisatul fil na sababin abin da ya faru na giwaye na biyu limaza sun miyatul hadisatu bi amil fil me yasa aka ambaci wannan hadisa da cewa shekarar giwaye na uku ma hiya suratul lati unzilat fi hadhihi hadisa wata sura ce aka saukar a cikin sha'anin wannan hadisa na hudu mata wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka yi manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi na biyar uzkuril asbab allati ja'alat araba ka ambaci sabubban da suka sanya larabawa yaltamisuna li auladihim al maradi suke nema wa 'ya'yansu masu shayarwa من البوادي daga ƙauyuka na shida masmu murdi'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mai shayarwa ta manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa min ayyi qabilatin ja'at kuma daga wace kabila ta zo wannan duk mun riga mun yi shi karatu yace ra'ayuhu sallallahu alaihi wa kiwon dabbobi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi da kuma hadisar da ta faru na tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wasallama alif ra'ayuhu lil ghanam kiwon da yayi ma awakai da tumakai yadda ra'an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lil ghanama manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi kiwon awakai da tumakai fi badiyati bani sa'ad a ƙauyen banu sa'ad wa fi ahli makka da kuma a cikin mutanen makka bi ƙararifa da wasu 'yan kuɗi ya taƙabaha da yake karɓar su su wannan kudi minhum daga su mutanen makka muƙabila amalihi a sakamakon aikinsa wato nan da ya ce bi qararita muta'alliqun ne bi wa fi ahli makka kudin da ake bashi a sakamakon kiwo sallallahu alaihi wasallama kiwon da ya a makka banda a can cikin banu sa'ad banu sa'ad kiwon da yayi ya yi ne domin aiki wa baba ta shayarwa halima shi da ainihin kananan yara da suke tafiya tare tun yana ɗan shekara uku zuwa shekara hudu to wannan lokaci ba wai aikin kuɗi ba ne a'a aiki ne da yaran ƙauye suke fita su yi kuma kun san akwai kwarewa da gogewa mutum ya dinga fita ya iya tsallaka tudu ya iya ainihin shiga kware, ya iya hawa sama ya iya sauka in an biyo shi zai iya tserewa kuma zai iya kai farmaki kai kuma yanzu in ka samu aka biyo kama ka tsere to sai barka to kenan irin wannan rayuwar ta koyon maya da faɗi ta shi ba ƙaramin alheri take da shi ba to amma kiwon da ya a makka ne kiwon da yakan je yi sallallahu alaihi wasallama a bashi wa isa yan kuɗi yace ce imam al-bukhari al imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an abi huraira ta radiyallahu an daga sayyidina abu huraira Allah ya da shi kana yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin babu wani annabi illa wa qadara al-ghanam face sai yayi kiwon kananan dabbobi kalu sai su sahabbai suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah Kalu sai ce na'am kace kwarai da gaske kuntu ar'aha na kasance ina kiwon su su dabbobin ala qarari ba akan wasu yan kwabbai li ahli makka ga mutanen makka idan muka duba annabi musa alaihi wa nabi na salatu salam, sai da ya kiwon shekara goma a matsayin sadakin aure sadakin aure kiwon shekara goma kai ba na san yanzu ko na shekara ɗaya aka sai ka yi sai ka sai a kai kasuwa to amma shi sai da ya kiwon shekara goma dindi a matsayin sadakin aure to ba wai shi kiwon ko kuma a matsayin sadakin auren ba dama sunna ce ta Allah subhanahu wataala kun ga kamar da ya zo a hadisi mutane masu sauƙin hali masu raushin ɗabi'a masu kiwon ƙananan dabbobi mutane masu kaushin hali masu kausasasshiyar ɗabi'a su ne masu kiwon raƙuma kiwon raƙuma yana da matuƙar wahala to kuma yana busar da zuciyar mai wannan kuma yanzu ɗabi'atan ka kula idan mutum yana cikin aikin wahala mai tsanani ya fi kowa zuciya zuciyarsa iya wuya ba na so in kushe sana'a yanzu da mutum zai wo dako niki niki da kyar yake dagawa to wallahi kana dan gogar su da abu a can zai tura ba karshe duk mutum mutuncinka ko kuma ya turo kayan nauyi da kyar yake turawa ka zo kana ka da Allah ba mu hanya to karshe sai ya zage ka ko kuma akalla ya shiru kan ba bai san Allah ya ruwan ka ba yana ganin kai ma mai laifi ne da yake wannan aikin har dai a ce ya ga ka jiya mai kyau ko da wani abin hawa mai kyau kamar kudin gado ne aka ba ku ka hana shi ka tayi to galibi mutumin da yake cikin wahala mai tsanani haushin kowa yake ji babu nishadi a cikin kiwon irin manyan wato abin da dala yan uwa fulani su imanin afuwa za ka cewa hatta kiwon shanun da wasu ce. za ka samu da wahala ka samu mutum mai yar mugunta haka dai a je da irin masu kiwon manyan dabbobi suna da mugunta saboda wannan abubuwan yana koya wa mutum wayansu abubuwa amma dabbobi za ka kama abokan nishaɗi ne irin awakai da tumakai duk da suna da wahalan kataro wancan kataro wancan amma yadda suke da saukin hali su kananan dabbobin to haka nan masu kiwon su za ka samu wani lokaci babban dabba tana da kaushin ɗabi'a to haka nan shi ma mai gudanar da ita to shi yasa annabawa duk gaba ke ɗayansu sai da Allah ya sa suka yi kiwon ƙananan dabbobi sai malam ya ce wa min abrazil hikam yana daga mafi fitowar hikimomi hikimomi mafi ya fice wal ibar da kuma darussa fi haza a cikin wannan kiwon dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na farko an ya sura lahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi at-tamarrun kwarewa da sabo da gogewa da ra'ayi ha saboda kiwon da yake madabbobin ya zama ya kware alama yukallafu bihi akan abin da za a tsora masa nauyi min alqiyam bi amri ummati na tsayuwa da al'amarin al'ummarsa ma'ana tun da har ya zamo ya saba irin wannan gogayya kamar yadda za mu gani wanda duk ya haƙuri da dabba min ba a wani haƙuri ɗan adam ko a yanzu ka kiyaye duk mutumin da aka ɗauko aka ba shugabancin al'umma in dai bai taɓa gudanar da su ba to za a dinga samun feluwa yanzu wallahi da a ce siyasar ƙasar nan za ta yi adalci a ce ba za a ba da matsayi ko na kansila ko ciyaman ko gabana ko shugaban kasa ba sai ga tsohon malamin makaranta ko malamin primary ko na secondary ko na jami'a wanda ya saba mu'amala da jama'a ya koyar da na sama ya koyar da na kasa ya koyar da masu wayo ya koyar da gidadawa yan binni da yan kauye masu ido wanda ba su da shi in har ka ga mai koyarwa a makarantu musamman na gwamnati bai iya mu'amala ba to ba lokacin da zai iya ta saboda yanzu wani a shekara zai koyar da ɗalibai da suka kai wajen uku, musamman yanzu da ake wato ainihin kunzumin ɗalibai a makarantu sai ga aji ɗaya kana da wajen ɗalibi 400 a legal akwai ajin da nake da wajen ɗalibi 450 wasu shekaru aji ɗaya ne to saboda haka wannan shine zai iya gudanar da al'umma ya saurare su ya ji koke-koken kai ko zama yi da mutane kawai yadda yanayin sai ke zai karanta wani abu a fuskokensu. amma wani gaba ki bai iya komai ko gidansa bai iya gudanarwa ba sai a ɗauko shi a ɗora kan jiha ko a ƙasa gaba ki ɗaya kaga kawai shirme sai iya inda ka ji rashin hankali sai dai abin da aka baka labari saboda bai iya komai a rayuwa ba bai iya gudanar da mutane suka kai goma ba yanzu an bashi nan ɗaruruwa ko miliyoyi Kar wani babu abin da zai iya wato lokacin da abubuwa suke da kyau a wannan kasar tamu za ka yi sha'awa wallahi ka tambayi datti da ɗan shekara 60-70 za su faɗa maka mukamai da ake naɗawa a wancan lokaci irin shekara 50 da ta wuce ko 40 idan ana so a nada wani darakta ko kwamishina ba alfarmar mutum zai je ne ba ba za a sa jami'an tsaro na farin kaya shi ma bai sani ba su dinga kallon shigarsa da fitarsa ya kashe kudinsa yake da suwa yake mu'amala ya kaiwa da kawo wata take duk su gama wannan kuma su ma da yake mutanen kirki ne kasar a gabansu ba kwange ba kiyayya ba kushe ba wata wula da iri a rubuta cikakken rahoto akan mutum mai sani ba kawai sai dai a kaji a kai gwamnati kawai sai dai da an ce ana kiransa a ce ana neman alfarma don Allah ka yi ma jihar ka alfarma ana so a baka kwamishinan kaza ba ba shi aka yi ma alfarma ba yanzu shi yi alfarma da ya karɓi wannan aikin ko kuma a ce za a ba shi minista na kaza amma don Allah yau kasa alfarma wani wallahi ya ce ba zai yi ba sai da ban baki a tura manyan mutane habawa ne ka duba maslahar kasar ka na mutum ya karba sai ka je ya shiga ya fita bai taba ƙara zero akan zero ba bai taba a ringizan kuɗi ba wallahi sai ka ga in ƙarshen shekara ta zo ko kwandala ta rage abin da ɗinsa sai ya mai da ita to amma yanzu fa wa ka sani kowa ne ne kai dan jam'iyya ne kai na kika ko ba dan jam'iyya ba saboda haka duk wannan su za a kalla ba masalahar al'umma ba ballata na abin da ya shafi ayyukan ba mu ce kar a ɗauki ɗan jam'iyya ba amma a duba mai mutunci wanda ya kware a wannan aikin kada a ɗauki wanda ya karanta medicine a bashi kwamishinan aikin gona idan aka yi wannan za a bata kuɗi biliyoyi ba amfani saboda ba fannin sa bane ba aikin sa bane amma wani zana da haka ake ka je ka karanta ilimin aikin gona sai a ba kwamishinan lafiya ka zo ka karanto a kaza sai a baka akasin abu. haka ake ta wannan bulkara mutum ya shekaru da shekaru ba abin da zaka gani na ci gaba saboda shi ma bai iya ba ballanta na ainihin ya gudanar abin da kyau Allah ya samu gyara abu na biyu yace an ya sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata kuma ya samu ga manzon sallam bi mukhalatatiha ta hanyar gogayya ko kuɗe ɗeniya da yake da dabbobin alhilmu juriya wa shafaka da tausayi li'annahu domin yadda lamari yake idza sabara ala ra'ayiha idan har mutum yayi kokari a bisa kiwon dabbobi wa jam'iha da tara su ba da tafarruqiha bayan rarrabuwarsu da tarwatsai wasu filmar'a a makiyaya wa naqaliha da kuma cirata su min daga wata makiyaya ila masrahin zuwa wata makiya in sun cinye ta mutum ya kada zai tafi tan da su wa daf'i aduwiha da kuma tun tunkuɗe matuci ga wannan dabbobi din min sabo'in na daga zakokai ma'ana irin kyarkeci da sauransu wa tarikin da barawo wa gairi hima da wani wannan wa ma'rifatihi da kuma saninsa shi makiyayi bi ikhtilafi tsaba'iha da ainihin sabani ko bambancin ɗabi'o'in dabbobin wata mai zarmiya wata mai kana'a wata mai fushi wata mai kaza wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin wato tarwatse wasu taitan wattan taitan tare da rauninsu, su da kuma bukatu wasu su dabbobin ila mu'ahada zuwa ga kula to idan mutum duk ya san waɗannan alifamin zalika sabar to zai saba da haƙuri daga wayancan abubuwa ala qiyadatil umma a bisa jagorancin al'umma duk mutumin da ya hakuri da awakai da tumakai su zo su je can taro su su je can taro su ya je ya sama masu abinci ya sama masu ruwan sha in wannan yazo zai cuce su ya kare kuma duk ya kiyaye ɗabi'o'insu kasan daga cikin kwarewa masu kiwo wallahi akwai wanda kila dabbobi wajen hamsin yake kiwo na mutane daban-daban amma duk wacce ta yi kuka ya san tawa ce ya san tawa ce kai wasu masu da har sunaye suke ma dabbobinsu dabbobi wajen ashirin iyayen garke da ta yi kuka sai ce wannan wanta ce ya kware da su ya kiyaye su ya san wanda suke masu zarmiya ya san wanda suke masu dan haƙuri duk ya kiyaye wannan to duk mutumin da ya yi haƙuri akan wannan abubuwa to zai saba da hakuri a bisa jagorancin al'umma domin duk yadda ɗan adam zai zamo mai mawuyacin hali mai murɗaɗɗen hali mai rashin tankwaso ba zai kai dabbobi ba yanzu ɗan adam idan ya san cewa wannan mai mulkin ba sani ba sabo to duk su tsara su zai shiga taitayinsa to amma dabba fa ina ruwanta ba ruwanta da mulkin ka hajjaj bin yusuf as-saqafi kun sha jin waye hajjaj lokacin da aka kawo shi Iraq ana wani wasa na shakiyanci na cin duhu a hadu da maza da mata ai taba ɗala ana shakiyanci duk gwamnan da yazo Iraki bai iya control din wannan al'amur ba ya yazo ya dinga jin ifata ifata da hayaniya ita me wannan aka ce ai kaji kaji duk wanda yazo haka yi mutane ya ce a wannan ai wasan yara ne ta ce a je a yi sanarwa a ce a hana aka yi kuwa sabon gabna da aka rantsar aka kawo kwanan nan ya ce abu da ake waje kaza da mutane suka saba ya hana suna jin tatsuniya ce gobe ma ya sake ji sai ce to a je kar a kawo masa wani mutum ɗaya a hannu kawuna za a kawo masa aka je kamar yadda sira take na aka wajen kan mutum 150 wani shekara ya ce a koma ko sabu babu why zai zai to saboda ka idan ka zike gudu sa gudu ne ke zo ma'ana dan adam duk tsarinsa idan ya san za a dauki mataki akan sa zai kafa kafa to amma dabba ba ruwan ta zaka iya mata duka an jima gobe ta koma to duk wanda ya hakuri da ita zai yi hakuri dan adam yace annallaha Allah subhanahu wata'ala la yu'jizuhu ba abinda zai gajiyar da shi bane an yi hayyi a lirasulihi sallallahu alaihi wasallam ya shirya wa manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kulla wasa'il aishi dukkan hanyoyi na rayuwa arraghi wacce take mai daɗi mai yalwaciya ba abin da zai gagari Allah subhanahu wata'ala bane yau manzansa haka mafi daraja a cikin halittarsa wayi guni bi zalik ya wadatar da shi daga wancananka ani ta'abi daga ainihin gadiya wal da wahala walakin sai dai arada an yi al'umma al'umma. Allah subhanahu ya yi nufin ya sanar da al'umma. anna khaira maktasabahu al shine mafi alkhairin abinda dan adam zai tanada min amalihi shine na aikinsa wa juhdihi shakhsi da kuma ƙoƙarinsa na ƙashin kai wa anna insan kuma ƙima da daraja ta ɗan adam fi ma yuqaddimuhu yana a cikin abin da yake gabatarwa da mujtami'ihi ga zamantakewarsa min khidimatin na daga hidimomi kadar faqatihi wa sifatihi gwargwadon iyawarsa da kuma ikonsa ma'ana Allah subhanahu wata'ala bai so cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun yana mai ƙananan shekarunsa ya zamo ba zai hidimta ma wani ba sai dai a hidimta masa a'a shi ma ya zamo yana ba da gudunmuwa tun a lokacin yatsunsa wani malami yana cewa iza lam tazid shay'an ala duniya fa anta za'idun alaiha in dai har ka zo duniya baka dada komai ba to kai dadi ne Ba ka ƙara komai to kai ba ƙari ne ba kuma wanda zai so ya zama ƙari a rayuwa so ake idan wani ya amfana maka to kai kuma amfana ma wayansu ko da iliminka ko da shawararka ko da karfin jikinka ko da sana'a kama ana akalla ko da wata sana'a ko mai kankancin sana'a a ce kana yin ta wadda wani musulmi zaka share masa hawaye ku duba lokacin da manzo sallallahu ta'ala da sallama suka yi wata tafiya shi da sahabbai aka zo aka ba su dabba ko suka siya wannan ya ce alayya zabkuha wannan ya ce alayya salkuha wannan ya ce alayya tsabkuha sai mazala ce wa ana ajin ma'ul haɓa wannan ya zumbur ya ce ni zan yanka ta wannan ya zumbur ya ce ni zan fede wannan ya ce ni zan dafa ta sai Maza Allah ce to ni zan wo ce. ku duba saboda tawazu aiki ma wanda ake tura yara su sai Maza Allah ce shi zai wannan aikin to yanzu wani yana ganin shi kawai yanzu morewa yake bai hidimta ma kowa sai da hidimta masa to ba wannan ba ce gaba ne a rayuwa ya kamata ya zamo kai ma kana dan motsawa ko kaka ko menene a rayuwa a sai kana yin sa wallahi abin da ya mayar da mu baya a zamantakewan mu ta hausa shi ne son jiki da rashin tabuka abubuwa masu amfani a rayuwa Sannan kanku ne yanzu akwai manyan sana'o'i a garin nan namu wanda 'yan wasu jihohin ne suka zo suka mamaye su ba da katabus a wannan sana'a in ma ran da ba su nan suka rurrufe to shi kenan ba za mu samu wannan biyan bukatar ba shi ba haushe abin da yake so ga wuri ga waina nan take amma shi a ce sai an je an shuka an girbe an tashi an sulfe an nika sannan shi bai gamsu da wannan ba ko sana'a zai shi so ci yanzu sha yanzu magani yanzu fashe duk al'ummar da take son ci gaba sai ta yadda za ta sha wahala domin amfana wa kanta da zamantakewarta yanzu abin da zai baku mamaki wallahi waɗansu ƙasashe wanda ake ta sun ci gaba a yanzu abin da yasa suke kama karya a wasu kasashe saboda wasu albarkatu da suke gani na mora suna lissafin idan mun mora mu yanzu to 'ya'yan masu tasowa idan ba mu lalata wannan kasashen yadda za mu kassara su ba 'ya'yan ba za su mora ba saboda haka hangen nesan su na shekaru ne ɗaruruwa nan gaba su ba ta kansu suke ba mu kuma yanzu iya kawunan muke ba mai tunanin al'ummarsa ta gobe ko ta jibi ko ta baɗi to wannan ba rayuwa sai ba ta ci gaba duk mai rayuwa ta ci gaba ya zama tunaninsa mai zai inganta rayuwa ta da shi da ta ƴaƴar ta al'umma ta gaba ki daya to da wannan ake samun ci gaba kuma duk mai wannan tunanin shine wanda ya dace shugabanci al'umma to Allah subhanahu wata'ala yana da ikon idin kawo manzon Allah abinci daga aljanna kuma abincin ma sai wanda ya zaba to amma Allah ya sani cewa mafi alkhairin abin da ɗan adam zai yi a duniya shine ya zama gumin kansa da kansa shi da kansa ya hidimta ma kansa to sai aka ɗora annabawa akan wannan tun ƙananan shekarunsu abu na hudu ya ce annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yu'ashiru fihi du'afa a cikin wannan kiwo da yake yi to yana rayuwa da raunana min al-gilman na daga kananan yara allazina laysa fihi musti'la wa ahli jahiliya wanda ba su da jiji da kai da nuna daukaka irin ta mutanen jahiliya al'ula na farko allazina kanu yasta'launa bi sharafihim wanda suke nuna kasaita saboda daraja da Allah ya musu ma'ana dan adam in yana so ya samu rayuwa mai kyau ta gode ma Allah tashin farko kar ka je ka cusa kanka a cikin yan ajin sama da kai ba za ka gode ma Allah ba ko dai ya zama yan ajin daidai da kai ko yan ajin ƙasa da kai ma'ana duk lokacin da samun ka bai wuce naira dubu talatin a wata ba to karka ce za ka je ka yi muƙabala ko munafasa da wanda samun sa ya kai dubu hamsin ko dubu dari? kar kai wannan kar ka ce za ka yi gasa da su a wajen abinci ko tufafi a'a yi daidai da waɗannan kuma ka kalli ƙasa da kai ba tare da ka cutar da iyalanka ba to amma wani wallahi samun sa bai wuce dubu hamsin ba abinda yake hankoro hidiman mai samun dubu ɗari da hamsin ya za a yi wane ɗinkin da ba zan iya irinsa ba alhali unguwa ɗaya muka taso tare muka yi firamare tare muka yi sakandare kai an ma riga ɗauka ta aiki kafin shi ya za a iya hau mota da ban hau ba ko bashin banki ne sai ya je ya ce shi ma a ce yana hawan mota iri kaza shi ma a ce yana da fili a waje kaza yana da gida iri kaza in ya so daga baya banki ta yi gwanjan gidan amma dai yana ga ya ketare ne to wannan ba rayuwa wace mai kyau to Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama tun tashinsa ba a cikin yan ajin tubarkalla ke rayuwa ba a cikin ajin wanda ba su ɗauki kansu wani abu ba a rayuwa suna ganin su yan ajin ƙasa ne suna mutunta na sama da su to domin a koya mashi irin wannan zamantakewa na biyar an na fihi kasban madiyan a cikin sha'anin wannan kiwo da ya yi akwai wuri-wuri na abin duniya min amalin yad na aikin hannu da mutum zai yi kun ga akwai wuri-wuri na abin duniya da mutum zai samu ya amfani da shi ba sai ya maula ba wa afdalul kasbi mafificin wuri-wuri ma kana min amalin yad shine na aikin hannu da ɗan adam zai yi duk aikin da za ka yi da hannunka a biya ka to wannan ya fi daraja da matsayi a wajen Allah inda sai aikin hannu karka ce za ka takaita shi a wajen noma da sassaka da kiwo direba aikin hannunsa yake yi mai zuwa ainihin ya kwashe shara aikin hannu ne wanda bai zai ya koyar da dauki alkalami ko tok ya rubuta aikin hannunsa ne bakanike mai sassaka duk wannan sunansa aikin hannu wanda ma zai je ya kasa kayansa ya kwashe yau gobe ya mai da su sunansa aikin hannu duk wannan aiki ne wanda yake mai albarka mai daraja shi sa yawa duk annabawa haka za ga Allah subhanahu wata'ala ya dora su a bisa wa'annan sana'o'i haka nan ainihin sauran sahabbai sannan abu na shida ya ce arada kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi ya yi nufi an yi allima ashabal mabade ya sanar da ma'abota manufofi wadda awat da kuma kira zuwa ga addini an atamidu ala anfusihim awwalan su dogara a akan kawunansu da farko wala ya yi shu'alatan ala ahadin kada su rayu suna matsayin nauyi akan wani hatta la ya kuna li ahadin alaihim minna ta yadda ba wani wanda zai samu ainihin abin da zai goranta a kansu aw fadlun ko kuma wata falala fayamna'uhu zalika ya zama wannan abin ya hana shi mutum an yasda adil haqqi ya tsage gaskiya fi wajihi gaba ga shi wancan da yake ɗaukar nauyinsa me yasa a kasar nan aka dinga tafsirin linzabi ya fi karfin bakin kaza saboda wanda ake tafsirin gabansa karshe shi ke daukan nauyin wannan malami shine tinsa shine shansa shine komai nasa to idan aka zo wuri mai dan tsauri tsauri sai a ce mu yi gaba linzami ya fi karfin bakin kaza a yi mata dan linzamin daidai da bakin ta ba ita ba ai sai a yi mata to galibi kamar yadda wasu suke cewa duk wanda ya miƙa hannunsa bai ya miƙe kafarsa hannu da kafa ba sa miƙuwa duk wanda ya miƙa dai to sai ya san kwashe daya muddin ka miƙa hannu to sai dai ka kwashe kafafuwanka ko ka koro tafsiri kana fayyace aya da kun yi ido da ido da alhaji sai ka ce to ai inna allaha ghafurur rahim Allah ban yau gafara ne ban yau jin kai ne sai da ka iya kai ba ka san kwanan nan idan ka takura wannan sai a ce mai Allah ya ce sai a tsallaka sai ya gaba ba mu ce wai ba za a taimaka ma musamman ɗaliban ilimi da wanda suke da addini ba a'a wannan abu ne mai tarin lada al'imamu imam ibn sa'd al-misri aboki imam malik ne faƙihi ne mai kuɗi, ka iya cewa miloniya Allah bin sa'ad daga misir zai aiko wa malik wani lokaci abincin shekara guda abdullahi dan mubarak yakan ce wallahi ba dan komai nake kasuwanci ba sai dan irin su maliku saboda shi maliku ya ba da kulli ya saga baki dare da rana koyar da addini to ba wai laifi ne a ce a ɗauki nauyin limami ko ainihin wani mai koyarwa ko wani mai hidimar addini ba laifi ba ne? to amma abin da ake cewa kar kuma shi ya zamo tima zaune ya zamo ya miƙe ƙafa kullum randa kina ɗaka Allah zai kawo maki ruwa wannan ba ci gaba bane ba ba ci gaba bane ba in an yi ma kai ma yi hoɓɓasa kaɗan yi wani abu in an kawo maka ƙari ne idan ba a kawo ba ba za ka tagayyar ba da dama akwai magabata wanda sun hidimta ma addini ko dai gwamnatin wannan lokaci ta ɗauki nauyinsu ko wasu masu hannu da shuri domin sun san daraja da Allah zai ba mai ɗaukan nauyin wanda suke koyi da addini bi kulli saraha akwai malamai da dama wanda za ka samu cewa an tsare su da safe wajen karantarwa an tsare su da yammaci wajen karantarwa su ma 'yan adam ne suna so su fi mai kyau su tufa ta mai kyau to ku ɗalibansu da kuka ɗora masu wannan nauyi ko ma kai abin da zai kare masu mutunci ba wai kawai shi kenan yan kasoyi yammaci su yi karatu da safe su yi tafiya su da yamma ba so kuma yan kasuwar safe su dawo da yamma su karatu gunsa saboda haka wannan sun tare shi wannan sun tare shi kuma shi kenan sai dai aka kawo masa gora in sati ya kare a wannan gaskiya ba ci gaba ne ba in sati ba ne ba banda gora ma ya kamata a kawo abin sayan goro domin da dama za ga cewa ilimi ya mutu sakamakon wanda suke cin gajiyar ilimin ba sa za masu ba da ilimin kasan malam wani da karatu safe da yamma bara ko bara waccan bana sai ka je ba kowa sai a ce ai ya koma can kaso yan gwari ko ya koma singa ko ainihin ya tafi lega, ka shi ma ya dan bubbugo to irin wannan da zaka samu cewa rayuwar ce ta kan danyi kunci ba a ce kar a taimaka ba amma kar kuma malami ya zamo kullum ganyen rogo hannunsa sai dai ya miƙa ya buɗa ba haka ake so ba har idan Allah subhanahu wata'ala ya hore ma ɗan abin da zaka yi yi gwargwadon iko sannan ka fawar saula a wajen Allah subhanahu wata'ala amin amin to sai ba yadda hadisatu shakki sadar hadisa da ta faru ta tsara kirjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fi sanatin rabi'a a cikin shekara ta hudu mun faɗa na na mata sa'adiyya ta zo ta yi ban baki a wajen nana amina a ba ta mazan sallam ta sake komawa da shi domin tana ji masa tsoron matsalolin birni ko kuma matsalolin garin su ita ba tunda ta san irin darajar da Allah subhanahu ta'ala ya mata a lokacin da suke tare to saboda haka sai aka ba ta sai ta koma tare da shi to yayin da ya kasance a cikin shekara ta hudu na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam waqa'at lahu sai ya faru a kansa ko ya auku a kansa fi badiyati bani sa'ad a cikin ƙauyen bani sa'ad hadisatu shakki sadar wannan hadisa ta tsaga airfin kirji wa qad rawa zalika muslim al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a tahu jibril mala'ika jibrilu ya zo masa wa huwa ya la'abu ma’ar gilman alhali yana wasa tare da ƙananan yara fa'akazahu sai ya kama shi fasara'ahu sai ya kwantar da shi fashakka an kalbi sai ya tsaga wato ainihin ya tsaga ƙirjinsa dangane da zuciyarsa ta kharajar kalba sai ya fito da zuciyar fastakharaja minhu sai ya fito daga ya fitar daga zuciyar alaqatan wani gudan jini fagala sai ce haza hazzu shaytani minka wannan shine rabon shaidan daga gare ka ma'ana tunda an cire shi shaidan bai da rabu har abada ta tare da kai sun maga salahu sannan sai wanke wannan zuciya fi fastin a cikin tasa min zahabin ta zinari bima zamzam da ruwan zamzam post wato arziki larabci ne to maimakon post sai mu ce tasa sai a koma tasa sai wata abubuwa za ka ce wadda abin larabawa ne to sai mu dan kwastarima su ta suke samu kuma sai dai mu ce ta to suna ta astas ta ce tasa to saboda ka shi asalinta sunan larabci ne sun mala'amahu sannan sai ya haɗe zuciyar ma'ana ya haɗe ta wuri guda kama a sai ya ɗinki sun ma'adahu fi makani sannan sai ya mayar da zuciyar a cikin bagiran da take fiyatar da ba mu taɓa ba duk hatsabibancin likita a yau ya kuskura ya farka kirjinka ya fiddo da zuciyarka ya tsaga ta to sunan ka marigayi ko so ko kaki sunan ka marigayi ko so ko domin iyakar abinda likita zai iya yi shine a farka bangaren ciki shi wannan kirji akwai wata iska iska ba a so ta fita in ta fita shikenan to shi yasa balatana kuma saboda kwarewa bayan an tsaga kirjin dan an ce shakku sadar ba shakku batal ba akwai mace tsakanin shakku batal shi suke saurin saukin tsagawa gare shi zai iya tsaguwa amma fito da kayan suke a gyara a bayar amma a zo a ce an tsage kirji zuciya an fito ita ma an tsaga ta sai ka sai ka bewa a fitar da wani abu a mayar a ɗinke ta kuma shikenan ana ne nan take ba wani magana an yi wa mutum a takdir ma'ana abinda zai kashe zafin jiki ko a abin walakata wani abu da zai kawar da hankali ko dai babu aka yi aka gama ba magana sai an sa tafar hannu sai an rufe ko ina ai wane ne duk ko dai ba wannan wane mutum wajen argilman sai yara suka zo ya tsauna suna ta gaggawa ila ummihi zuwa ga ainihin mahaifiyarsa tihi shi ne mai shayar da shi fagaru sai suka ce inna muhammadan kada kutil suka ce an kashe muhammadu ah to don Allah ko kai ne ya zaka je ka faɗa kaga an zo an farka ƙirjin mutum an fito da zuciyarsa ita ma an tsagata. ai ka je ka ce an kashe shi to ina ga dai wato ba kai dori mai yawa ba tun da kai dai iya fahimta kada wahala zai tashi ko da a yanzu ba na da ko a yanzu da kasan akwai na'urori na fasa jiki da rinkewa, to ba na da ba a san wannan ba duk wanda aka kayar aka yanka sunan sa batacce to suka ga an yi wannan suka suka ce ai Muhammadu an kashe shi fastaqbaluhu sai suka taro shi ma'ana sai ta fito a kazace da ita da mijinta suka fito a guje sai suka taro shi wuhuwa muntaqiul lawn alhali launin sadiya cancanza ma'ana suka zo sai suka duk kamanninsa wato alifin ya riga cancanza to tana ganin haka yankalin ta ya tashi sai mijin ya ce to abinda nake baki labari Ki maza maza ki tattara yaron nan ki mai da wajen mahaifiyarsa kafin wannan abin ya kai ga bayyana maza ki ji ki mai da shi kuma mahaifiyarsa saboda haka sai ta dauke shi duk da dai ga fa'idodi da yake samuwa to amma kuma ai yanayin ba zai ba da ba a cikin da zama haka ba domin wani abu da kila mutum zai iya mutuwa ko gobe ko jibi to saboda haka sai ta tattara shi ta zai ta mayar da shi gida kisa ce mai tsawo duk da cewa wasu daga cikin malaman sira suna ce abubuwa da dama da aka faɗa ɗin kamar ba su inganta ba ta fuskar sira amma da yadda abubuwan suke nunawa cewa ta tafi da shi ta ce gashi na dawo da shi sai mahaifiyarsa take cewa a'a yanzu ke harkin gaji da shi ta ce a'a ba komai tana ga lokacin dawowa yi, ta ce a ki faɗa min gaskiya me ya faru ta ta gaskiyar lamari ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi sa take jin tsoro sai ce to wannan dan nawa karki je masa komai domin lokacin da na haife shi ga irin alamomi da naga Allah subhanahu wataala ya nuna da cewa duk ya saba ma sauran yara saboda haka babu wani abin da zai faru a kansa kisa ce doguwa Allah shine ya sani ingancin ta ko abin da ya kama da haka to sai sai hikimatu shaqqi sadar hikima ta tsarin kirji da aka yi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fiha a cikin wannan aiki ta hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai da manzon sallam da kuma shirya shi lil ismati domin bashi kariya da tsare shi mina sharri daga sharri wa ibadati ghairillahi ta'ala da kuma bautan wani Allah subhanahu wata'ala litalaki domin karɓar masa zilu alaihi minal wahayi na abinda zai sauka gare shi na daga wahayi ma'ana zuciya ita ce komai a wajen ɗan adam duk makarta cikin arba'un hadis alawa inna fi jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu shi ta kita al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani abinda yake ba dan adam daraja abubuwa ne guda biyu zuciyarsa da harshensa zuciyarsa tana da hangen nesa tana da lissafi tana da sanin ya kamata harshensa kuma ya san me zai furta ta koda yana da ƙananan shekaru za ka iya ganin ya samu matsayin da wanda ya fi shekaru bai iya samu ba duk sharri kuma yakan kai ya koma a cikin zuciya malar na mangi Allah ji ƙasa ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba to saboda haka idan ɗan adam zuciyarsa ta gyaru to shi ne zama gyararren mutane Ah, abdullahi bin mas'ud ne nake ji yake cewa Allah subhanahu wataala da ya halitta halittun sa kakaf ke da shi halitta su Allah ya kalle su ya kalle su ya ga babu zuciya mai nagarta da daraja kamar ta manzon sallam sai ya zabe shi sama da dukkan halittunsa sannan bayan Allah ya ware annabawa ya sake kallon zukata gaba ɗaya ya gaba masu daraja kamar na sahabbai sai ya zaɓe su a matsayin abokan zama ga mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun sha ji anata abubakar bai fi sauran sahabbai da yawan karatun ƙur'ani ko yawan sallah ko yawan azumi ba sai dai wani abu da yake cikin zuciyarsa to ashe zuciya ita ce in ta gyaru to dan adam zai zama ainihin ya samu kitsuwa da kuma gyaruwa sai sai kama annaha kaman yanda kuma ita wannan kissa kanat ta kasance e ilanan bayani ne da fito da zance karar min Allah ta'ala daga Allah subhanahu wata'ala limakanatihi ga nuna daraja tasa shi mazan sallam wa manzilatihi da kuma ainihin matsayinsa mundu sigarihi tun daga ainihin yarintarsa hausawa suke ta juma da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa ku kiyaye akan dan samu aka ce amma ba sosai ba wallahi ko yara suka tashi kanana aka ce yaro ya tashi da mugunta da keta da cin zali to da wahala kaga ya zan mutum mai daraja a gaba ya tashi shi ban da keta da cin zali babu abin da yake zuciyarsa to wallahi da wahala ga ya zan mai daraja za ga cewa ya zama bawon mutane a rayuwarsa amma duk yaron da za ga mafi yawa yana da haƙuri yana da kana'a to wallahi in dai Allah ya raya shi a gaban ka sai kaga Allah ya bashi wani juz'i na shugabanci sai kaga Allah subhanahu wataala ya bashi wani matsayi a rayuwa to shi ya sanya wato ainihin yin wannan din yana nuna lalle akwai wani matsayi na musamman da Allah subhanahu wata'ala zai bashi abu na uku sai ya ce wahiyya aidan ta liqalbi kuma wannan tsaga kirji da aka yi da fitar da wannan gudan jini tsarkakewa ce ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin madiyatin wato a sura ta aikace da ake nufi da sura ta aikace ma'ana yanzu za ka yi ta addu'a karanta Allahumma tsahir kalbi Allahumma tsahir kalbi ya ce Allah tsarkake zuciyawa ne tsarkakewa ce wannan a aikace ko ta ma'anance ma'ana ana nufin nan wannan sura ta hisiya tsarkake zuciyarsa da aka yi wannan tsarkakewa ce a aikata karara yanzu idan aka ce zuciyar wani tana da tsarki Ka gaba za ka iya cewa tsarki hissi na gani da ido ba na farko baka taba ganin zuciyar ba kuma baka san wani aiki da za a ci an yi ta ba to amma yanzu wannan aiki da aka yi tura ce maddiya abu ne a aikace yadda an gani da ido kuma labari ga shi na ne ma'ana kenan shi mazan sallam a da aka yi masa tudu biyu ne tsarkake zuciya wanda yake hissi sannan kuma aka yi masa ma'anawi ni ko kai yanzu idan mun samu tsarkin zuciya sai dai ma'anawi ba hissi ba ba abin da zaka iya gani da ido ko a taba da hannu ballantana to amma shi sai aka so mu yi masa wanda ke sura madiyya a aikata kowa ya gani an fito da zuciyar an fitar da wannan gudan jinin wanda shine matsala shine idan shedan ya zo ya kada shi ya kada shi zuciyarka da tafarfasa ka ce zan yi kaza sai dai sama da kasa su haɗe yawa akwai wanda suke faɗa haka yace wallahi zai ubangiji kaza in ya so sama da ƙasa su haɗe saboda shaidan ya zo ya kada wannan jinin ya kada shi ya yi kumfa ya kumfa to mutum zai ji cewa zai yi kaza komai ta faddama faddama da bayan yan mintuna in yana tsu shi kansa ko ba a yi masa faɗa ba zai ga cewa ina ma bai yi kaza ba da zuga ce shaidan ya zuga shi ya zuga shi shi ya sanya mun sha faɗa zuciya da shaidan idan suka tsana samun illa akwai shawara ta zuciya akwai shawara ta shaidan idan shaidan ya ba mutum mummuna shawara malamai da suke da wannan ilimin sukan ce shawara ta shaidan ga mummunan aiki alamata shine mutum in yazo zai yi kawai zai ce to shi zai yi baja da baya baja da baya a afwan zai dinga tunanin kai ko in yi ko in fasa amma shawara zuciya no going back ido zai rufe ba ga baki daya mutum sai ka ce wallahi shi lokacin da ya kala ko gani baya yi akwai masu irin wannan tunanin wallahi akwai wanda zaka ji ya ce shi in wanda ka ji tsoron Allah ce a saka shi jahannama dan makullin ya bata akwai masu fadar wannan in yi kaza din a saka shi jahannama dan makullin ya bata dan adam ne yake fadar wannan a rayuwa saboda dan da zuciya sun hada sun zuga shi kaga wannan ba dan adam yake fada ma wannan ba lissin sai yake fada ma wannan Allah ya shirya sai ke cewa tazharu wannan wato aiki yana bayyana a maman nasu jami'an gaba ga mutane ga baki daya domin falam yartakib isman manzon alisallam bai taba aikata wani abu na zunubi ba walam yasjud li sanamin bai taba kai goshi ya sujuda ga gunki ba min tsufulatihi tun daga yarintarsa ila wa fati sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da manzon Allah ya fati saboda wannan kintsuwar da gyaruwa da zuciya ta samu duk wani datti na jahiliya ku duba lokacin da ake ginin Ka'aba ana dauko abin nan kasa da tubulla ana yi Ƙwarai shawa, ga sunan magidanta wai mutum baya so gwadansa ya yi da ko ya ƙura kawai sai ta wuzi gidir ya ɗauko bulo ko ya ɗauko ƙasa ya zo ya kawo amma mazana sallam sai yake ta rungumowa da izarin sa ɗaure yana mai ƙananan shekaru sai wanda ga amominsa take cewa haba muhammadu kai ba gani duk manya gashi suna ta yadda ba su bata kayakin su ba kai ma ka dauke abin nan ɗinka ka je ka kwabe dan abin nan zanna ka je ka ajiye kaga ba zai dauda ba bai so a rai ba to amma me wanda daga cikin sa ne ba su shawara kuma yawa ce wanda yake ta inganta manzo Allah yana kwance sa kawai sai faɗi a some sai faɗi a some saboda haka firgi ya tashi sake izarin sa to Allah riga ya bashi wannan tsaron tun wallahi ina tabbatar mana mashirkan ƙwarishawa da sun ɗan taɓa sa'a a ce maza Allah yana matashi ya taɓa ɗan bauta ma gunki ko ya yabi gunki ko ya ɗan shagiya ko ya wani abu ai da shi ke nan yau mai za ka faɗa mana kai ma fa kayi mai fir'auna yake ce ma'ana musa wa fa'alta fa'ala ta kallace fa'alta wa anta min kafirina eh kai yanzu har ka ce mana kaza ba kyau ba mutum ka kashe ba ka gudu kai aikan da kai kai ba kare da cikin masu mutunci in ba gane mai me ka faɗa mana to amma Allah sai ya tsare maza Allah gaba da baya ba masa ka tsinke iyakar abin da za a ce ya zo da sabon addini ya raba tsakanin iyaye da yaya ya zo da abin da ba sani ba shi kenan iyaka suka kenan amin abu na hudu ta iza kana shaifanu idan ya zamo shaidan lahu hazzun yi zamo yana da wani rabo min kulubi biyan daga cikin zukatan matasa wahiyya lam hamil hikidan alhali zuce ba ta taba daukan wata kullata ba wala bugdan ballantana wata keta wala hasadan ballantana wata hasada fa kaifa bi qulubil kibar to ina ga zakatan manyan mutane ma'ana manzo sallallahu alaihi shekara hudu aka fitar da wannan bakin jini da yake cikin zuciya wanda zaka ga yara ma idan suka rikice suna fada wani yaro sai kasa ainihin raba shi dan uwansa saboda shi dan yayi masa famfo ya zuga zuciya, to in ya zama yaro karami da bai isa zunubi ba akwai wannan a cikin zuciyarsa ina ga babban mutum wanda shi kuma ya riga ya shekaru kaga wannan sai dai abin Allah ya so abu na biyar ya ce shakku sadirin nabi sallallahu alaihi wasallam ne tsaga kirjin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da aka yi so biyu wata tahiru kalbihi da kuma tsarkake zuciyarsa allazi huwa an qaqulu bil bashar wanda zuciyarsa ita ce mafi tsaftatuwan dukan zukatan halitta ya dullu wannan yana nuni ala ahammiyati ta'ahudul kalb a bisa muhimmancin kulawa da zuciya bisiyana ta fuskan yi mata sabis wadda tsahir da tsarkakewa wa adami da gafalati anhu da kuma rashin wato rafkana da gabar zuciya din fa huwa makmanul adu domin ita zuciya ita ce maboyar magauci shine shedan wa mahallu waswasatihi kuma shine bagiran waswasinsa wa sannan wa gazuhi da kuma yakin sa duk abin da dan adam zai mutum na illa ainihin zuciya ita ce madubinsa to lokaci ne sa a gurguje dai as'ilatu lil muraja'a sai ga in tambayoyi don muraja'a yace maza ra'a nabi sallam menene abin da manzo Allah yayi kiwo wa aina kana zalik kuma ina ne wannan abin ya kasance na biyu uzkur hikmata zalika ambaci hikiman wannan kiwo da yi na uku fi ayi sanatin kanat hadisatu shaqqi sadar a wata shekara sai hadisan tsakarji ta kasance wa aina waqa'at kuma ina ta kasance na hudu uzkur tafasil hadisa ambaci filla fillan wannan abu da ya faru na biyar ma hikmatu shaqqi sallallahu alaihi sallam wata hikima ce tattare da tsarin ƙarshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yan uwa saboda yanayin lokaci anan za mu dakata abin da muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din amin wa sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin amin Thank you. Thank you.